إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مرساك سادواء يو أشرين قوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda kuma shi daidai da 12 ga 13 13 ga watan mayu ko kana ɗauka albashi malamin sha uku ga watan mayu miladiya ta 2020 a cikin tafsirin na sautul bakara a wannan majalisi namu na mu'assasar imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara nigeria muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da za mu karanta allah kuma yi da gamdakatar ya karɓa mana ayyukanmu na alkhairi allah ya fi muna kurakuranmu gaba kiɗa jiya mun kwana kan aya ta a casa'in da shida mun karanta aya ta casa'in da bakwai da takwas da tara muka ce za a sake dawo har ta ɗari mu sake karanta saboda lokaci bai ba mu damar fasara su ba a jiya da haka za mu sake karanta su domin fasara su akan abin da Allah ta'ala ta wuce mana malam Ibrahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال نعم وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم نعم. بل أكثرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله سبحانه وتعالى yana ba mu labarin abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗannan Yahudawa da waɗanda suke a zamaninsa banu Qainuqa da ban Nadir da kuma a menene sunansu banu Quraiza waɗannan yahudawa kamar yadda muke tajin ta tabar za tsakaninsu da annabi musa da allah ta'ala ci gaba da bamu labari a baya to ga su gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutane da suke da'awar cewa su masu addini ne waɗanda allah ta'ala ce musu ba ku da addini kuma ba za ku iya kare kanku akan tuhumar ƙin imani da attaura da kuma annabi musa ba domin wasu cewa ne sun imani da annabi Musa sun imani da attaura ba su da bukatar a sake sauka musu da wani abu ko wani umarni sama da abin da suke riko da shi to shine Allah ke tona musu asiri karyata abin da suke cewa ya isan masu na imani da attaura da kuma imani da annabi Musa Allah sai ke karyata su akan wannan abu dan me saboda kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar karyatawa ne da annabi Musa kin yadda da alqur'ani daidai ke da ƙarfinta kuma a taura da kuke karanta saboda ita shi alqur'ani musaddiqan lima ma'akum ne yana gaskata abin da kuke dauke da shi ne da taura da kuma annabi Musa da annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani dukkanin sakonnin Allah ne babu wani abin da za a bambance tsakanin su kamar yadda muka sani a tsayirin musulunci la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa'adana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir to Allah subhanahu wataala sai jarabce su domin a gane gaskiyar cewa sun yadda da abin da ke cikin tafana su ko ba su yadda ba to yahudawa suna zuwa jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan sun zo ne a yi magana ta su nuna cewa su ne akan daidai addininsu shi ne daidai duk addinin da ba nasu ba to ba daidai ba ne shi ne sai Allah ta'ala yana so ya kunyata ta ya kare ta gaban kowa sai Allah ta'ala ce kul man kana aduwwan li jibrila sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malamai suka faɗa sanadiyya sauka wannan aya hadisi Abdullah bin Abbas yayi bayanin ta yahudi sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to zamu maka tambaya idan ka amsa muna daidai da abinda muka sani da abinda kuma yake shine ka'idar kowanne annabi ya sani to mu yi da kai za mu maka tambaya guda biyar na farko ka gaya mana menene alamar annabtakarka yace alamar annabtaka da shine tanamu aynaya wala yanamu qalbi idanuna suna kwana suna bacci amma zuciya ta bata bacci wanda kuma annabi ne kadai ke da wannan domin annabi ana mai wahayi wanda ba annabi kuma ba wahayi yake masa ba da haka duk wahayin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci wahayi ne wanda yake na gaskiya babu wani magana mu barki to sai ya gaya musu wannan sannan sai suka ce to na biyu ka gaya mana ya ake samun ɗa namiji kuma ya ake samun ya mace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu idan aka samu ruwan maniyin namiji ya fi yawa kuma ya fi zuwa da wuri akan maniyin mace to za a samu ɗa namiji idan kuma aka samu tun kudowar ruwan maniyin mace da kuma yawansa ya fi yawa akan maniyin namiji lokacin da za su haɗu to sai a samu ya mace suka ce kayi gaskiya suka ce masa kuma na uku ka gaya mana menene isra'ila ya haramta ma kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ma harrama isra'ila ala nafsi ya karanta musu wannan sai suka ce to ka gaya mana menene sautin nan da muke ji a sama yace wannan kuna jin sautin me take da suna shida ne wannan kuma wani mala'ika da ake ce ma yusabbihu ar-ra'd bihamdi shi yake kula da wannan sannan suka ce to gaya muna me ke tafiyar da wannan gajimarin kuma sai ce wannan mala'ika ne ke tafiyar da wannan gajimarin sai suka ce masu to sautin wa muke ji sautin sun kuke ji sai suka ce to gaya muna yanzu waye ka labari akan wannan ruwan gaba kiɗinsu waye ka labari akan su sai ce mala'ika jibrilu ne ya gaya mu suka ce kuma jibrilu maƙinan wanda baya saukar da komai daga yaki sai mutuwa sai bala'i shine kadai abin da ke zuwa da shi, zai azaba ina ma da ka ce muna ka'ila ne saukar maka da wannan sai mai da kai amma jibril ai ba namu bane shi shine namu to wannan shine bai hudi ya ga gaskiya da idanun sa ba zai daidai saboda duk abin da suka tambayi manzala Allah ya gaya masu musu sun san haka yake kuma haka yake a su to da ya gaya musu sun tabbata annabi ne kuma ba ba yahude bane balarabe ne abun kunya kuma gare su ce sun bi balarabe sun bi dan uba saboda me su tsatsan jinin annabi haka ne zuwa ga annabi Ibrahim shi kuma tsatsan jinin annabi Isma'il ne zuwa ga annabi Ibrahim dan me za su bi dan uba yan ubanci ya taso kenan da aka tsirka ne ni ba za su yi imani da manzala ba suka karyata cewa abin da ya faɗa ba su ce karya ba ne amma me yasa ya ce jibril kun fahimta to sai Allah ta lace ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kul man kana aduwwan li jibril ka ce musu duk wanda ya kasance yana adawa da jibril wa mikala man kana qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima da yi wa hudun wa bushirar lil ka kace duk wanda ci adawa da jibrilu akan abin da muka saukar a gare ka bi iznillahi mun saukar da shi ne da iznin Allah musaddiqan lima da yi yana gaskata abin da yake gaban sa wa hudun wa bushirar lil kuma shari'a ce sannan kuma bushara ce ga mu'minai wanda duk yazo yana ƙaryata jibrilu ko yake adawa da jibrilu to ya sani cewa yana adawa ne da abin da ke da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaurace ma shari'a wanda aka saukar ga ta yana kallanta kuma wannan shari'ar da aka mai bayani ita ce shari'ar da aka saukar kuma ita ce bushara ga mu'minai sai Allah ta'ala ce kul man kana aduwa li jibrila ka ga musu duk wanda ke adawa da jibrila an ce ku imani sai ku ce ina ma da a ce mika'ila ne suka muku nuna mu da kun yadda amma tun da aka ce jibril dan adawar ku sai Allah ta'ala ya gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da suke suna nema ma kansu bala'i ne wanda babu inda zai kai su zuwa ga daidai to shine Allah yake ka gaya musu kuma man kana aduwwan lillahi duk wanda yake adawa da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa gaba ɗayansu wa rusulihi da kuma manzanninsa sun ƙareta jibrila Allah mai da jam'in karyata mala'iku gaba kiɗinsu kun fahimta sun kareta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah mai da shi jam'in kareta manzani gaba da sai ce wa rusulihi bai ce wa rasulihi ba wa rusulihi jam'i ne na rasul sai ce wa jibrila da kuma jibrilin da kuka kebance shi da ambato kuka kareta shi wa mikala da kuma mala'ika mika'il din gaba daya fa inna Allah aduwwul lil kafirina lalle hakika Allah yana adawa da kafirai abin nufi a cikin wannan aya ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun yi manzan Allah sallallahu tambaya don su gaskata annabtakarsa kuma sun mai tambaya da abinda su a littafin sun san ba wanda san wannan amsar sai annabi idan kai ba annabi bane ba za ka yi sanin wannan amsar ba ya ake samun ɗa namiji a cikin mace ya ake samun ya mace a cikin cikin mace wa ya san wannan idan ba Allah ba sai kuma wanda Allah ya mai wahayi ba ko a likitancin da muke da shi yanzu ba mai sanin idan digon mani ya zo me yake ɗauke da shi namiji ne mace ce ɗan biyu ne za a haife shi za a yi barinsa ba wanda ya san wani duk ƙoƙarin likita sai ya bari Allah ya gaba halittarsa sannan zai scanning sai ga ya zo kamar kwaɗo ne ya zo kamar ƙarangare ne sai ya ce maka wannan mace ne wannan namiji ne in ya ƙara girma sai ya ƙara scanning ya ci gaba da amfani na'urarsa ta dubarudu dubarudu ake cewa ko mai gani hannesa a gano ma har hanji sai a ce eh, namiji za a yi fa, sai ka sheka da gudu kasuwa ka so kayan namiji in mace ce ka sheka da gudu kasuwa ka so mata kayan mace to ba wanda ke sanin wannan sai annabi to kuma gashi ya gaya musu to amma kuma sun dawo suna kokarin su karyata suka ce da baka ce jibril bane wannan ba mu san shi ba sai da saukar da bala'i da yaki da azaba da fitina shi za ka gaya mana ya zo maka da sako ina ma da mika'ilin to sai Allah ce to ka ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qul man kana aduwwan lillahi duk wanda yake adawa da Allah sai Allah mai da adawa da mala'ikun su adawa da shi domin mala'ikun Allah ne halittar Allah ce ma'aikatan Allah ne to in kai adawa da su da kai adawa mutum ya zai same ka ya ce kai dan waye in kace kai dan wane ne to ba na kaunarka me yasa ba ya kauna ka sai da jikai dan wani maso giwa iso danta idan kana son ɗa ka so ubansa in kana son ɗa ka so uwarta shi sa wajen ke cewa duk lokacin da ya ga mutum ya zo neman auren ba za wa ba. mai ɗiya ya ce mata ke ke nake so amma dai ɗiya kara zo da su ba ya son ki domin idan yana son ke so ɗiyanki ya kaɗai zai zaɓi ya ji daɗi da ke ba zai kuma zaɓi ya sha wahala ɗiyanki ba wanda su ne farin ciki to ƙaryata Allah ko adawa da Allah ta samu asali ne wajen adawa da mala'ikunsa mala'ika ɗai ne ba su da shi ba amma sai Allah mai da shi jam'in ƙiyayya cewa wa mala'ika tihi sai kuma ya ce wa rusuli tare da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kaɗai ba su da shi ba yanzu amma sai Allah mai da abin jam'i kamar yadda Allah ta lake cewa kazzabar qauma nuhin al mursalina mutane annabi nuhu sun karyata manzanni ba wanda kuma ka turo musu a annabi nuhu amma Allah ta'ala sai ce sun karyata manzanni saboda karyata annabi daya karyata annabawa ne gabaki daya karyata manzo daya karyata manzanni ne gabaki daya karyata mala'ika daya daidai ki da ka karyata mala'ikun Allah gabaki daya su kun fahimta shi shine wa mala'ikati wa rusulihi sai Allah ta wa jibrila me yasa aka fita da jibrila da mika'il yanzu a cikin mala'iku su ba mala'ikun ba ne? a'a ƙa'ida ce ta larabawa idan aka keɓance wani abu a cikin gaba gari wannan abin na nuna muhimmancin wancan abu kun fahimta idan ka zo ka samu mutane sun maka aiki ka zo za ka biya su amma duk wanda za ka biya sai ya zo kun gaisa sai ka ɗauki kuɗi kana mai jin daɗi sai ka bashi ya ma aiki ka ji daɗi to ga su leburori sun yi layi a wannan zuwa sai ka laifi ta wani haka ta yake aiki a tafai kai wunan kana ba kowa nera dubu dubu leburori an tashi aiki shi da ka tsami jebe me kake tsammanin leburori za su tunani nawa za ka bashi? ha shi ma dubu ɗaya za ka bashi? shi la'alla ka bashi dubu biyar ko ka ce a to kai daga yau kai ai kai abokina ne ka fi ƙarfin wani aikin kai ka ci gaba da kula da su kana dubu biyar biyar kullum ko ba haka ba ne ko kuma ya kai babba ne daina wannan aikin zo mu je in samu maka aikin za ka dinga samun dubu goma dubu ishirin dubu ɗari a rana ɗaya ba shi ne muhimmanci abokantaka ba ka samu hanya ka taimaka ma ɗan uwanka kana da dama dawo da shi cikin damarka wannan shi ne ‘yan uwantaka to wanda ka keɓance a cikin wannan gama garin leburorin yana nuna muhimmancinsa kuma su karan kansu sun san cewa to ai kai na musamman ne ai kai yaron Ogani. kai kai na gaban goshin ogani zai zama abin girmamawa da ganin kwarjini da mutuntawa cikinsu to Allah ta'ala da ya ware mala'ika mika'il da kuma mala'ika jibril a cikin sauran mala'iku don yi bayanin muhimmancin waɗannan ne ƙaryata mala'ika jibril da hukai shi yasa Allah ta'ala ya ware shi menene hikimar kuma kawo mika'il kawo mika'il anan saboda kun ambace shi kuna nuna cewa shi yake da girma a wajenku to girman mika'il ya fi girman jibrilu kun fahimta shi yasa Allah ta'ala ya waro wanda suka karyata da wanda suka yi da shi a cikin gungun mala'iku ya Allah ya ware su da ambato don a gwada muku waɗannan na musamman ne in za ku yi imani da wancan ta ku iman da wani. shi ne shi ne ma'anar zikin khas fil'am da dullu ala khususiyatul khas keɓance wani abu a cikin gama gari yana nuna muhimmancin wani abin da aka keɓance yana da muhimmanci sosai to shine Allah ke gaya ya musu duk wanda yayi adawa da Allah yayi adawa da mala'ikunsa yayi adawa da manzanninsa sannan yayi adawa da Jibril da Mika'ila to ya sani cewa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah sai girmama maganar ya kaurara ta faɗi ka ji mana aduwwul lil kafirin zaka ji akwai nauyi wajen faɗin ta dan Allah maka magana fa mai nauyi ce kuma suna da kuma adawa mai girma ga kafirai Allah ta'ala sanya adawa da Allah da mala'ikunsa to adawa ce mai girma Allah ta'ala ka tsare mu <clears throat> to jibrila da mika'ila da israfila duk sunayen mala'iku ne al'imam ibn kasir yana da wata latifa da ya kawo ne yace wasu malamai suka ce ila anan shine Allah da aka ce jibrila sai zama jaba ne sunan mala'ika israf ne sunan mala'ika mikal ne sunan mala'ika amma duk ila ila da kace a gaba sai zama sunan Allah ne kun fahimta sai zama sunan Allah ne wani jibrila to tun da haɗewa za ka zama jibrila a madadin jabara'il duk da akwai kira da ta karanta da mai jabara'ila to waɗansu malami kuma suka ce a'a ilan shi ne bawa amma jabar ɗin sunan Allah ne mikal sunan Allah ne israf sunan Allah ne hujjasu suka ce inda ake nuna sunan bawa ai sunan bawa baya canzawa sai zama ilan shi ne bawa ɗin abu kun bayanta sai zama jibra'il bawan jibril mikal bawan mikal shine mika'il israfil bawan israf hujjasu suka ce kalli abdurrahman abdurrahim abdulquddus abdussalam me yake canzawa sunayen ƙarshen saboda mudafin wa mudafin ilayhi abin da ke canzawa shi ne sunan amma abin da ke tabbatuwa a cikin wannan sunan shi ne abd abd abdul aziz kaga aziz ya canzo anan abdul rahman rahman ya canzo anan abdul salam salam ya canzo abdul quddus quddus din ya canzo amma duka akwai me abdu abdu abdu a ciki suka ce to kazalika ka koma a cikin sunayen nan ka tabbatar cewa abdu ne yake tabbatuwa shan ma haka inda kake mika'il il din ya tabbata israfil il din ya tabbata ha mika jibril jibril din il din ya tabbata sai suka ce haka ne tunda abdu abdu ne ke tabbatuwa anan to can ma il din ne sunan bawa ala yake hal wallahu a'lam sabanin ne malamai a wajen fassara wannan ma'anar to shine Allah ta'ala ce walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiquna wallahi hakika mun so maka da ayoyi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayatin bayyinatin ayoyi bayyinannu wa ma yakfuru biha illa al-fasiquna ba masu kafirce mu ina ayoyin karara wanda suka fi rana fitowa fili sai wanda suka kasance fasikan bayi duk waɗannan da suke karyatawa waɗannan yahudawan da suke gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake karanta musu ayoyin Allah da suka sani suke karyatawa fasikai ne wa ma yakfur biha illa al ba masu kafirce mu waɗannan ayoyin da suke ganin su a bayyane sai fasikan bayi Allah ta'ala ka tsare mu daga waɗannan fasikan bayi me Allah ya ce gaba أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نعم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون أدك أو كلما عاهدوا عهدا أدك لوكتين دا أكي القوري da waɗannan Yahudawa din tare da Allah ko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alƙawarin da suka yi tare da Annabi Musa alaihi salatu wasalam ko ka ɗauki cewa alƙawalin da yake cikin littafin na taura, cewa idan kuka zo duk abin da Allah ya muku umarni za ku bi shi daga baya to sai ga cewa na bazahu fariqun minhum sai wani ɓangare daga cikinsu su ɗauki wannan alƙawalin su yi watsi da shi a bayansu su yadda su yi imani da abin da aka umarce su da imani da shi Allah ya umarce su da imani da kaza sai su ce ba za su yi ba an umarce su da kaza sun yi an hane su da kaza sun hannu waɗannan waɗirin mutane ne na banza in ba yahudu ba Allah ta'ala ce bal hom la yu'minuna bari dai da yawa daga cikin su ba su kasance masu imani ba wasu daga cikin su sun imani wasu kuma daga ciki da yawa sun imani idan suka gaskiya ba su da ita ba amma idan suka ga ƙarya kuma sai dinga mata kwalliya suna ƙoƙarin tafiya a cikinta kamar yadda hadisin abdullahi bin salam ya zo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajensa yace ya rasulullah ya ya kai muhammad ina zo ne in musulunta amma sai na ma tambayoyi ba yahudi ne ya zo zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina so in maka tambaya tambaya da duk wani ba yahudi in ya ji kuma sai ya musulunta ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya bashi amsa sai ce amma fa ina tsoron kuma yan uwana ina tsoron su ba mutanen kirki bane yahudu mu mutanen banza ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa ya tafi wajen su dabbar da suke zama sai ce wane ne a cikinku abdullahi bin salam ma'ana ku ban labarin yaya abdullahi bin salam yake a cikinku suka ce huwa khairuna wa ibn khairuna shine mai alkhairin dan mai alkhairin mutumin kirki ne a cikin suka yabe shi da yabo mai kyau sai ce idan nace muku ya musulunta za ku yadda suka ce har abada ku ba zai iya musulunta me ya hada shi da nan musulunci ko sai abdullahi bin salam kawai sai fito yake ce musu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya bayyana musulunci a gabansu sai manzo Allah sallallahu alaihi me za ku ce akan suka ce huwa sharruna wa ibn sharrun ai shine matsiyaci mu dan matsiyacin mu kwarai ko ha to wannan fa tsakanin su ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da Allah duk abai Allah ba yahudi ba mutumin kirki bane ba yahude bane isra'ila ba mutanen kirki bane shi yasa Allah ta'ala ce ghairil maghdubi alaihim Allah ya dora fushin su akan fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wal kafirin azabun muhim fushin Allah ya gaba daya taro akan yahudawa amma duniya kam za su sami ya'lamuna zahiran min al hayati dunya wa hum an al akhirati hum ghafilun ba su da rabu a lahira amma duniya kam akwai ta Allah ya sauke ta shine Allah ta'ala ya ce mana bal aktsaruhum la yu'minun da yawan su ba kasance masu imani ba walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamuna yayin da sakon mu yazo musu Allah ta'ala ce yayin da manzo yazo musu min indillahi daga wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke dauke da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata musu da annabi Musa ya tabbata musu da Taura cewa littafin Allah ce kuma Qur'ani yana tabbata musu da wannan amma tunda ya zo masabanin abin da suke kai suna hasara da shi sai duk Allah ta'ala ce na baza fariqun min allazina utul kitaba wani sashi daga cikin ma'abota littafi sai suka dauki wannan alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah cewa annabi zai zo suka mai da shi ina wara a zuhurihim alƙawarin da Allah ya da suka mai da shi baya suka ce san ban san da wannan ba sam ban mu san da wannan ba ka annahum la ya'lamun kamar ba su taɓa sanin wani abu na ilimi akan wannan ba bayan sun san akwai annabin da zai zo Allah ya bari labarin annabi a cikin attaura ya bari labarin sahabbai ma a cikin attaura almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bada labarin zuwansu an bada labarin sufofinsu haka cikin injila muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashudda'u 'ala al-kuffar kaje ma'ahu ake magana to za a bar labarin waɗanda suke ma'ahu ne ba tare da labarin da wasu ke tare ba in har za bar labarin sahabbai a ga girman su to girman sahabbai ba komai ja musu girma ba sai ya tamfaro su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تجد أنك هو الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجرا يبتغون فضلا من الله ورجوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرء أخرج شبعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kaga da Allah bar labarin sahabban sa ma cikin Taurat da Injila to kuma zuwan sahabban manzo Allah sallallahu a cikin su to ina ga kuma labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi sai babu san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo Allah sar kamar da duk wanda ya ga dan sa ya san dan sa haka suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kiyayya hasadan min indi anfusihim Allah ta'ala ka shiri da mu na'am wattabu ma tatlu shayatin wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وأن آية dalilin ta Allah subhanahu wa ta'ala na magana ne akan waɗannan kafiran yahudawa da suka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya turo musu annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sun ɗauki alqur'anin suka kwatanta shi da at-taura suka ga magana ɗaya ce babu banci tsakanin karantawa alqur'ani da kuma karantawa at-taura alqur'ani yayi magana ayi sallah at-taura ta magana ai sallah qur'ani ya ce a bauta ma Allah shi kadai at-taura ta ce a bauta ma Allah shi kadai qur'ani yayi magana zakka haka na at-taura ma ta yi magana me zakka duk inda wannan ce kaza wancan ma zai ce kaza ba bambanci tsakanin umarnin Allah subhanahu wataala da ke cikin al-qur'ani da kuma umarnin sa da ke cikin ina at wannan nuna muka cewa littafin Allah ne guda ɗaya babu saɓani a cikinsa la ya ta yi batil min bayni dai wala min khalfi tanzilun min rabbil alamin to tun da littafi ne saukake daga Allah subhanahu wa ta'ala sai aka samu wadda duk suka ɗauko suka kwatanta da shi sai suka magana ɗaya ce to sai suka koma kuma tunanin a to ya za mu yi mu ta manzo sallallahu alaihi wasallam ce ba mai da shi ba to sai mu kwatanta shi da abin da aka jefi annabi Suleiman da shi sai mu ce ai wannan ba kowa bane face mai sihiri idan suka ce sihiri ya zo da shi sai su ce sun ɗauki sihiri sun kwatanta da attaura ba su ga siri ya daidai da attaura ba za su daidai ba za su daidai bayan da za a yi alƙur'ani ya daidai da attaura kuma a ce siri ya daidai da attaura to sai suka ɗauko siri suka ce to ai siri da suka kwatanta da littafinsu bai zama daidai ba da haka annabi mai siri ne suka dinga jifasa da siri ah ba ga wani abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun kafa a ciwo shi da annabta sun tashi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana zuwa koyon bokanci a daji ya shiga garuruwa daban-daban ya koyo bokanci yana jin manganu aljanu yana jin komai yana dawa sai ce sai na ji labarin a gari ana cewa ai abokina muhammad ya samu taɓin ƙwaƙwalwa ana jefa ta cewa shi mahaukaci ne ana jefa ta cewa shi boka ne yana harkar aljanu ne su suke gaya mai abin da ke gaya masa to shine yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai Muhammad kai dai abokina ne kuma ni na ji manganun aljanu daban-daban na ji kuma manganun da ake jifa ka da su to na zo ne in ji menene matsalar ka in maka magani ka warke in ma bori da bokanci irin namu don ka samu lafiya sai ki to karanta mu abin da ke dauke da kai nabi sallallahu alaihi wasallam yana jin yana magana eh shuru kyalishi sai da ya ga na nabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa ya dauko wannan ya aji ya dauko wancan ya aji wai wa raka zai mun Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kale sai da ya gama sai ya ce masa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du sai muhammad da fita wallahi naji manganin aljanu iri daban-daban naji manganin in tsubbu naji na bokayi amma ba taba ji irin wannan magana ta kan dan karamai ne ta mun manzo Allah karamai ne ta mai ci wallahi dai ba aljanu gare ka wannan magana ta kawai ba ta aljanu bace ba wanda aljanu ya kama bane balle ya ce ya mahaukaci yana jin batun haja ya kama ta kanka wanda muna da wani makakke yanzu a Kano yana ne ya kudu batun haja bai san kuma ita ce manzo lai ya musulunta da wani ba ubansa kuma ya kanta da sahihin musulun a Kano kuma hadisi yana cikin musulun amma sanda ake koyar da karatu shi baya wajen koyon karatu yana cikin wajen koyon zage-zage da koyi barna yanzu ya zo ya naɗa kansa shi ne shugo masu wa'azi a kan amma na mahaukata da mai hankali ba zai dinga wani shirmen da wani ba wa'an yake ba Allah shirye mu da mu da shi gaba ke to wannan zargi da suke manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa yana da aljanu duk abin da ke sihiri ne sai Allah ta'ala ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman waɗannan yahudin sun bibiyi sun ci gaba da bin abin da ake karantawa na abin amarin annabi suleiman da suke jingina ma annabi suleiman sai Allah ta lalace ka gaya musu wa ma kafara suleiman suleiman bai kafarta ba walakin na shayatsi na kafar shaidani su ne suka kafirta yi alimunan nasa sihira suna koyar da mutane sihiri menene labarin annabi suleiman da suke cewa mai sihiri malami suna kawo ruwaya biyu ruwaya ta farko sun wani isra'ila sun zo suna cewa ai annabi suleiman bai iya samun daman mulkar aljanu ba don aljanu kun san karkashin mulkin su a cikinsu akwai wanda yake son yawa su yi nitso karkashin ƙasar ruwa su ɗauko mai albarkatun ruwa ya husuna fil'af su shiga a sannan akwai daga cikinsu magina wanda suke gini manya-manyan katanga aljanu su akwai aljini kuma manoma akwai aljini masu kaza sannan kuma daga cikin dabbobi akwai wanda Allah ya bashi suke kama ya sako kamar alhuda huda akwai kuma Allah ya bashi bai wajin magana dabbobi kamar yadda ya ji ne tururuwa qalat an-namlatu udkhulu masakinakum ya ayyuhan namlatu udkhulu masakinakum la ya'timannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun Allah ya ji da shi wannan magana sannan Allah ya ji da shi tafiyar da ake yi a nesa ya ji magana da ake yi Allah ba mu annabi Suleiman iko akan iska daga jimar da sauransu balle uwa uwa aljanu karkashin mulkin su suke waɗanda Allah ya ba shi iko akan su ya sa suna mai aiki har Allah ya karɓi rayuwarsu ba sani ba ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبي تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين sai da gara da annabi suleiman ya zai jinjina da sandarsa Allah ya karɓi rayuwarsa a haka aljanu suna ta aiki ba cewa ma ya mutu sai da gara ta cinye sandarsa sannan suka ci ya faɗi sai suka ciyo su ga ya ubangidansu kuma ya faɗi sai suka su ya mutu sai su gane ma ya mara da mutuwa Allah ta lake da aljiri sun san ya rike da mutuwa da ba su da shan wannan wahala to wannan mulkin da ya ma aljanu sai bani isra'ila suke cewa ai annabi suleiman bai samu damar wannan mulkin ba sai da ya zo da sihiri da sihiri da bokanci ne iya samun mulki akan aljanu da haka shi kuma sihiri kafirci to shine Allah ta'ala ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman sun bi wannan bani isra'ila sun bi abin da ke gaya musu cewa annabi suleiman mai yin sihiri ruwaya ta biyu kuma sai Allah ta'ala ya nuna mana cewa annabi Suleiman bai kafirta ba su ne da zai kafirta to ruwaya ta biyu take cewa annabi Suleiman ya kamo aljanun da suke koyar da mutane sihiri wannan kundin da suke dauke da shi falafin kundi littattafan za ga mutum ya ce maka da kakana na nan da ya mutu a cikin akwatinsa akwai wani allo na karfe baƙi, akwai allo na madubi akwai waɗansu sirri akwai wasu dubaru da kakana nan wani katon kundi ya bai ba a faɗin haka garda ba ta gaya mana wannan ba in sun ta tsokanan sai da da ne da ka da abu kamar ya canza ne sai ga mata suna zuwa ana ba ta maganin shaki shafa ana ba su maganin komi nisan jiba ana ba su maganin gobe da nisa ana ba su maganin ka sai ga an rikita mutum da kada ka ga mutum kamar mutum ashe da ƙi'i ya sha babbar riga ya sa hula ya yi karin hula saitin abuja irin saitin hancin nan irin hula arama ga mutum ya ji a masu yasin ga yamin yawo da hankali ka ga mutum gashi dai kamar mutum amma da ya ji wani baki daji wani kazani wani tubatse ba riga daga shi sai fata yana jajjera idanu gashi baki kato kirin tibiri hakan nan kato kamar ni hakan nan za ga yana zazzare idanu wai zai mauka magani ko ba abin da zai mauka ba abin da zai mauka yana maka yawo da hankali to sai suka ce waɗannan kundaye da waɗannan aljanu ke ɗauke da rubuce-rubucensu na tsibbinsu a ciki su ne annabi suleiman ya kwace ya ɗaure ya tona rami ƙarƙashin kujerarsa ta mulki sai sa a wajen sai ce in ga wanda zai zai ɗauka tun da Allah ya ba shi a kansu sai ya hana kowa zai ɗauka da haka ba wanda ke matsawa wajen yayin da annabi suleiman ya bar duniya sai suka samu bani isra'ila wani daga cikin sai ya shiga mutane sai zai samu bani isra'il ya ce to ku in gaya muku abin da suleiman ya samu ikon mulkin kowa da shi sai suka ce gaya mana ya ce ai ba komai bane wani abu ne da daure yana na gindin kujerarsa da shi mulki mutane ya ce ku je ku gani kuma in ƙarya ne ku zo kashe suna zuwa wasu suka tona sai zai ga wannan kundayen gaba ɗaya da ya kwace sai suka dinga ce a ah, to ai Suleiman ba da komai mulki mutane ba zai tsafi da sihiri ai ga sirrin nasa mun samu inda babu wannan da ya iya mulkan mutane to da aka sai ce to wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman sun ci gaba da labarin labarin cewa ai abinda Suleiman ya samu mulki da shi ya mulki kowa shine sihiri sai Allah ta'ala ce wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafirta ku ji hikimar Allah nan ba su iya faɗa mu annabi Suleiman kafiri amma aikin da suka siffanta annabi Suleiman da shi aikin kafirci to da Allah ta'ala ta tashi kore al'amarin ga Suleiman bai kore al'amarin sirrin ba sai ya kore hukuncin sirrin kun fahimta wannan mu'jiza ta alqur'ani domin a gaya ma girman abinda da suka jefi annabi Suleiman inda shi in ku kuna kallon shi al'amari ne wasa to ba wasa bane a wajen Allah wa tahsabuna hu hayyinan wa huwa inda Allah azim al'amarin mai girma ne sai ce wa ma kafara Suleiman bai ce wa ma kahira Suleiman ba domin da aka tsana magana wa ma kahira Suleiman ya zama kenan ma ya ma kenan amma Allah ta'ala sai ji guda muku al'amarin ba fa magana yi bane maganar girman hukuncin abin da ku jingina ake yi wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafirta ba walakin na shayabi na kafaru sai dai shaɗanin su suka kafirci su ne kafirai yu'allimunan nasu sihira su suke koya mutane wannan sihirin wa ma unzila ala malakaini li babila haruta maruta anan ku natsu da kyau akwai sabanin malamai wajen wannan fasar wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wasu malamai na farko suka fasara cewa da abinda aka saukar na mala'iku guda biyu a babila sunan gari ne a iraki wanda su ma suka suna koyar da wani sirrin wannan shine ra'ayin su al-imam ibn kafir rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa idan kuma ka dauki ra'ayi su imam qurtubi da makamantansa sai kaga cewa wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut sai ya zama wa ma'anan ma fiya ce ba tana tabbatar da sihirin ba ne a kan mala'iku tana kora sihiri ne a kan mala'iku domin suna cewa ai waɗansu mala'iku ne Allah ta'ala ya aiko guda biyu wanda su ma suka zo suna koyar da sihiri sai suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina ma Allah cewa ai abin da suke yi mai kyau ne to yaya za su tabbatar da annabi suleiman ya yi sihiri sai suka ƙirƙiri cewa mala'iku ne suke zuwa mai da sihirin tun da sun san kowane annabi mala'iku ne suke zuwa mai da ne wahayi haka ne to ya ake annabi suleiman ya isiri sai suka da cewa mala'iku ne suka zo mai da wahayi na sihiri kun fahimci fasara kuwa abin ya sarƙaƙiya sai kun za kun fahimci da kyau fassara ta farko malaman na cewa wa ma'un zila alal malakai ne bi babila haruta maruta mala'iku da aka saukar da abinda aka saukar da mala'iku guda biyu na koyar da sihiri a ina a babila su ne mala'ika haruta da maruta kun fahimta su suke koyar da wa annabi suleiman sihiri ga bisa ga da'awar da wa'incin suka yi cewa sihirin ya zo daga mala'iku to amma malaman sai suka ce da wanda yahudi ke yi na cewa mala'iku ne ke koya ma suleiman to babu wani da'awar amma e, tabbas Allah ya saukar da mala'iku guda biyu don su koyar da mutane sihiri a matsayin mai fitina kuna fahimta wannan fasara ta farko sai ya zama kenan wa ma unzira alal malaikani bi babila hazu to maruta mala'ikun da aka saukar ba na mutanen a babila suke koyar da su sihiri amma duk wanda ya zo sai ya ce musu wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koyi da kowa wannan sirrin hatta ya kula inna ma na'am fitnatun faratatu Fashe su sun gaya mai cewa to wannan fa abin da muke koyar da mutane mu fitinar Allah ce a bayan ƙasa ta furkarka da kafirci in ce eh na yadda zan koya sun ce bismillah zan koya maka amma mun fita maka da haƙƙinka sai ya zama Allah na jarabtar mutane da bayansa ya turo mala'iku don ya jarfe su kamar yadda wai Allah ya jarfe annabi Adam da wa da Iblis a cikin gidan aljanna Allah ya san Iblis fitina ne amma ya yi shi domin ya jarfe annabi Adam da shi kun bai ci wuce hatin nazarin malaman wanda suke fasara ta farko fasara ta biyu ta sa al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ita ce wattaba'u ma tatil fili shayatin ala mulki Sulaiman sun bi sai suka ce akwai taqdim da ta'khir ma'ana akwai abin da aka gabatar taqdimu ma haqqu at-ta'khir wa at ma haqqu at-taqdim wannan yaren mu ne na almajirai dalibai ilimi akwai abin da aka gabatar a cikin ayar shi yasa baka gane ba akwai abin da kuma aka jinkirta shi yasa baka gane ba sai ar-rasikuna fil ilmi ya su gane to sai zama fasara ta biyu wattaba'u ma tutlu shayatin ala mulki sulaiman kaga suna ta bin sharrin da ake ma annabi sulaiman cewa ya isiri sai Allah ta'ala ce wa ma kafara Sulaiman kage wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba sannan kuma wa ma kafara malakani su ma mala'ikun nan guda biyu ba su kafirta ba dan su ma yanda annabi Sulaiman bai koyi da sihiri ba haka wannan mala'ikun ma ba su koyi da sihiri ba me hujjar wannan malamai suka ce ai mala'iku wannan sihirin azaba ce bala'i ne saban Allah ne su ko mala'iku la ya asuna Allah ba sa saba ma Allah kun fahimta mala'iku ba sa saba ma Allah dan haka ba aikin mala'iku bane sihiri sai zama abinda Allah yake kore mu annabi Suleiman shine kuma ke kore mu wannan mala'ikun da ake zargin cewa Allah ya so kada su dan su koyi da yi. kun fahimce ne kun gane ma'ana wannan fasara ta biyu sai zama kenan akwai takadimin ta akhiri a wajen fasar ayar wa ma kafar Suleiman sannan kuma walal malakai wa ma uzai al malakai kin sannan ba mu saukar da sihiri a wajen malaku ba ba mu saukar da malaku su koyar da sihiri ba to menene ma'anar kuma wayu allima ne min ahadin sai zama shine takdimul haruta wa maruta kun bayyana sai ya zama kenan walakin na shayatsi na kaga Allah ya ce shaidanu su ne kafiran shaidanu kuma yu'allimuna an nasu sihira suna koyar da mutane sihiri ne sannan kuma a ina bi babila a babila ma ana koyar da sihiri suwa suke koyarwa haruta da maruta waɗannan aljanu su wasu suke koyarwa kun gane yanzu abin ya fi sai zama kafircin da Allah ta'ala ce walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna nasu sihira a ina bi babila dawa dawa suke koyarwa haruta wa maruta kun gane don Allah kun fahimta ba kada kai ka kuje ba ha bai to haruta wa maruta sune suke cewa wa ma yu'allimani min ahadin ba wanda za su koyar da wannan sirrin hatta ya kula inna ma na'nu fitna fa sun fita maka da hakinka sun ce maka to mu fitna ne kana so koya abinda muke yi to fitina ne zo in za ka koya mu za mu koya maka Dan mu ci gaba da samun kwastomomi na tafiya wuta mabiya amma muna gaya maka cewa wannan abin da muke yi fitina ce shi ne wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula inda ma nahnu fitna mu fitina ne mu Allah ya kawo mu ma fitina ce mu wajen na ba'dakum li fitina a atasbirun to yanda Allah ke sanya sashin mu da sashin mu zama masu fitan da juna dan ya ga hakurin mu to su ma sashin su suke a immatal kufri su suke kiran zu ɗan uwan zuwa kafirci din an gane <coughs> to shine sai Allah ta'ala ce fa yata'allamuna minhuma sai su koya daga wadancan aljanun haruto ma zuwa din ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji abinda zai raba tsakanin mata da mijinta wannan kuma shine fasarar gaskiya kamar yadda Imam Qurtubi yake cewa babu tawili a cikin wannan fasara wannan bayan da muka yi a kore ma mala'iku ko da rike shi ne daidai kuma ni wannan na zaɓa tare da cewa imini kasir ya ta ƙoƙarin ya yi tawilin wannan maganar amma muna tare da al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala cikin wannan fasara domin tun kuɗe mala'iku sirri ba karamin aiki ba ne, kun fahimta me yasa muka ce wannan zai tun kuɗe mala'iku wannan abin shine hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu warda na wannan fasara da mu zo gaba wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhu wa ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi kaga raba mata da mijinta aikin shi ne ba haka bane aikin shi ne domin shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yana da karagar mulki da yake daura ta akan tsakiyar ruwa a kullum sai shi ne hadisin jabir bin abdullahi lansari sai ya kirawo ummal din sa ma'aikata ya tura su ban kasa kowa ya yi aiki in ka dawo sai ce kai me kai yace na sa wani ya sha giya ce tafi ka bani waje baka yi aiki ba kai fa na sa wani ya je ka kai ma baka yi aiki ba kai fa na sa wani ya kashe kai baka yi aiki ba je ka kai ba na sa wani ya saki matarsa yake maza maza zo zo zo madalla madalla zo nan zo nan sai ya kusantar da shi ai kai kayi abin kirki yau saboda duk bala'i na cikin sakin aure ba haka bane al-imam ibn abi shayba ya fitar da hadisin wani sahabi da ya zo wajen matarsa ya ce dan Allah kina so na ta ce wallahi ba na son ka sai zojin sai na umar sai ce ya amirul muminin mata ta ce nace dan Allah tana suna tace ba ta so sai shi zai kira ta aka kira ta sai sai da Umar ce ke ke ce kika ce mijinki ba ka son ki sai ta ce ya amirul mu'minin ya dan da Allah zan mai ƙarya ne ta tambaye ni ba ina kana ina son shi nace wallahi ba na son ka ba zan mai ƙarya ba sai zai na Umar ki zauna ki sani zaman aure ba naki bane ki kai shi zaman aure zama ne na ibada wanda za ki kula da 'ya'yanki kuma ki samar ma al'umma 'ya'ya na gari auren ba ke kaɗai bane za ki ci ribarsa kwatanta mutumin da ya saki matarsa yanzu idan kika fita gidan mijinki kina gidan wani gidan miji ko kina gidanku kina san kina tunanin ƴaƴanki yanzu da suke kwance wa ya canza musu famfas wani ya yi fitsarin kwance wa ya ɗauke mai leda wani yana can yanzu kin san shi da kiriniya da hatsaniya ya ji ya jawo rigima an buge shi in kina nan zaki awata wani ya yi kaza baya so babansa zane ki zai ba sa wani tunanin suna yi saboda ne yanzu an rabu da aure to kalli yaran da suke sun lalace a cikin unguwa da uwa na nan watakila da yaro da wani bai shaye-shaye ba da uwa na nan da wani bai ɗauke-ɗauke ba da uwa nan da wani bai je ja rigimar da har za a je a kai shi kurkuku a tsare shi ba da ta tsawata ba haka ba ne to amma rashin mai tsawatawa kin zauna da kishiya ta kore ki ƴaƴanki ba son take yi ba duk abin da za su yi su lalace ingi za su za ka yi mata na kuka da wannan matsala shi kuma uba Tunda da har yadda amarya ta kori uwar gida to ai ko yayin uwar gida ko ba komai suke wajen in har ya bari a kori uwar ƴaƴa a gida tushen gidan gaba daya arzikin gidanka rufin asirinka ita ce uwar gidanka to amarya ta ta yi wajen rodda ita to menene kuma kashi balle menene kare balle kashin kare ai tun da kori uwar gida to ƴaƴan uwar gida ba bakin wani abu suke ba kun fahimta to wannan bai ne da ake samu na rabuwar aure ba fitina ba ta haifar ba idan za ka samu rabuwar auren mace za ka iya zuwa ta yi fasikanci miji shi ma zai iya yin fasikanci ko ba haka wani ka gaba zaura ta tara samarin da mace ma ba ta tara su budurwa tare wancan bazawari lamba 1 tare bazawari lamba 2 tare wani a wancan gari tare wancan a wancan unguwa a waccan jiha akwai wancan mata da su da an gama zawara sai a taya saboda sauƙin farashi gare ta Allah ba ku haƙuri zawarawa ban ce kowace da sauƙin farashi ba ce wasu kar ku mara tafin alaƙi ne Allah ba ku haƙuri mun tuba saboda wata ba da son ta fito ba fito da ita aka yi kar ki ga laifin mata su ce ba su san kishiya ba wallahi wasu suna da gaskiya saboda an zo da kishiya sai a yi banza da su a mai da su kuma tsumman shara a koma wajen uwar gida to shawara ta ga uwayen gida duk sanda ce da mijinki ya yi aure ku yi hakuri sai kun dauri uwar gida ba za ki iya ba sai kin dauri ki kau da kanki daga wannan mijin naki da matar gaba ɗaya ki ba su lokaci amma ba za ki iya ba sai sun dauri idan mijinki ya yi amarya ki kau da kanki saboda akwai ka'idar rayuwa guda daya li kulli jadidin lazza wa li kulli qadimin hurma duk sabon abu ya dauki duk tsoho ko mutuntawa yake bukata idan mijinki yayi amarya Allah ya san hankalinta zai karkata gare ta shi yasa aka bayi sati daya ki yi haƙuri in ba wata ɗaya ne ba su amma ba za ki iya sai kin daure amma ku in kika daure za ci ribar al'amari Allah mata da yawa na ba su shawara sun yadda sun ci ribar kuma an dawo gare su yanda kika ga cewa kin kwarrabe ita ma ta ta kwarrabe dan ba haka kika zo gidan gidanku ba yanda hankalin ce koma ga waccan yanzu zai dawo kuma da ke da su matsayin kuɗi haka ne ko ba haka ba mai son gaskiya shi bai yadda wanda kuma bai yadda ba ya son gaskiya Allah shi mu masu mata ɗaiɗai su suke dariya masu biyu uku uku hudu hudu ba za ka sa da yau sun san dawon garin amma da ne mace ɗaya sai gina dariya a wanda ba su da aure su ka yi musamman da suka dosa ba don ba san wanda yakin badar ɗin ba Allah shi da dimu to sai Allah ta'ala ce mana za su koyi abin suna koyan abinda yake zama raba aure ne wannan shi ne babban shiɗanci. a raba aure tsakanin mai ma'aurata Allah ta'ala sauki sai Allah ta'ala ce wa mahum bi na nabi min ahadin illa bi iznillah babu wanda zai iya cutar da kai da wannan sirrin sai da abinda Allah ya so duk mai sirri ba zai iya cutar da kai ba abinda Allah ya ga dama shi zai iya faruwa amma abinda Allah bai ga dama ba zai faru ba karka tsoron kowane mai ba zai iya cutar da kai ba sai da abinda Allah ta'ala ya so ya cutar da kai da shi wa ta'allamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su amma kuma ba zai amfani da su ba wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san da cewa abin da suka saya ba shi da riba akan rayuwar lahira ko ya da wani bakin komai sun ya zara lahira sun samu duniya wanda bi isa ma sharabi anfusahum law kanu ya'lamun tir da abin da suka yi makawunan su ciniki da shi da sun san cewa hasara suke da ba su aikata ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر بارك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام يا رب العالمين اللهم احفظنا من كورونا اللهم احفظنا من كورونا ومن كل بلاء وداع اللهم احفظنا من كل بلاء ومن كل فتنة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين